tsiya. madaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu fara tuna baya da tsokacin da wasu mata suka yi wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda bayan da suka saurari wannan fili na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Filin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Salamu alaikum. Sunana Aisha Ismail Jibrin Antidada na tare da GNI Greater North Initiative Forum. A tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan tsintsiya ba za ta haɗu ba mu ɗauru ɗaya sai iyaye sun duba yanayin tafiya. mu iyayenmu sun samu makaranta iyayenmu musulmai ne sun samu makaranta makarantar boko inda muke haduwa da musulmi da krista da wanda bashi da addini ma duk mun zama muna tare amma yau san mu din yau zamaninmu ne ya zo sai kowa yana ware ɗanshi musulmi ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar musulunci kristan ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar kristan kuma muna tunanin cewa nan gaba yaran nan su zo su haɗu a duniyan nan guda ɗaya su yi mu'amala tare ina ga iyaye suna kuskure ya kamata a zauna a duba gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tafiya domin tun yaran nan suna ƙanana an riga an girmar da su da ƙiyayyen juna ta yaya za su girma a ce su so junansu ina ga ya kamata gwamnati ta zauna ta ɗauki wannan abu da ƙarfi kuma a duba yanayin tafiyan kar mu bar gurɓatacciyar al'umma a baya ya kamata a duba yanayin tafiyan inda iyayenmu sun tada mu yadda muke tada 'ya'yanmu da me zai faru a yadda muka tashi ma yau boko haram ya fita a tsakaninmu yau fitintunu sun fita na addini jos ana yi adamawa na yi kano kaduna na yi ko ina na yi mu fa mun tashi ne tare muka tashi to wayannan kuma da muka raba su tun suna kanana mai muke tsammani za su tashi a ciki muna kokarin mu kyautata wa 'ya'yanmu amma a lokaci guda kuma muna sa su cikin yanayi mafi wahala na rayuwa mu duba akwai yara fiye da miliyan biyu wanda boko haram ta raba su yaran nan sun tashi ƙanana ne ba su san inda suke ba ba su san cin su ba su san shan su ba to yanzu idan muka bar wannan yara suka tashi a yanda suke a haka din menene sun tashi cikin bakin ciki ne na rayuwa sannan kuma already masu su riga sun tashi ma a rabe ne to ta yaya za su karbi sauran mutane a rayuwa kuma muna tunanin mu arewa in particular muna tunanin mu muna da adalci muna iya mulki to dan da ka tayar da shi bai iya karban wani dan uwan shi bai san darajar wani addini ba sai addinin shi shi kadai ta yaya zai yi mulki akan wani addini Ko wani addini ka ba ma yaro ko musulunci ne ko christianity ne ka ba wa yaro ya zama na cewa ya san darajar wani addini amma wannan tarbiyya da yanzu mu iyaye muke ba wa 'ya'yanmu ya kamata gwamnati da iyaye da shugabanni a sa ido a duba sosai domin yaranmu za su tashi da wahala matsanancin wahala idan har ba mu duba mun sake wannan tunanin da muke yi a kansu ba na gode sunana kristi dan fulani sunkur ni community leader ce daga wace jiha kika fito daga plateau state na nigeria sun siya maɗaurinki ɗaya shine tare allah ya yi mu ya halicce mu tun daga farko a duniyan nan mun zo mun samu kanmu a wuri ɗaya bai kamata kuma mu raba juna ba mu raba kanmu ba bai kamata kuma mu raba kasan da Allah ya samu a ciki ba ya kamata mu yi zama tare akan haka ya sa ina ma mata iyaye mata shawara don Allah na roke ku kuma yayanku gargadi ku gaya ma mazanku kuma don Allah 'ya'yan nan duk inda suka samu kansu ɗaya muke da musulmi da krista da mara addini duk allah ne ya yi mu kuma hanya ɗaya za mu tafi ran da an ce baka nan shi kenan ya ƙare amma wanne gurbi za mu aje ma 'ya'yanmu gobe in mu mata ba mu fita mun gaya ma 'ya'yanmu ko mazanmu gaskiya ba mazanmu kuma masu hira da juna ya kamata mazanmu su haɗa kai da juna mu zama ɗaya a nan arewa da kuma Najeriya duka mu dinga gaya ma juna gaskiya mu mata mu ne buhun gaskiya mu ne kuma ya kamata mu gaya ma mazan mu da 'ya'yan mu gaskiya in ba mu ma gaya musu gaskiya ba kun san zuciya ba kashi kuma duk wani abin da ya faru dole za a yi kalamu amma hakuri kowa zai yi da juna dole ne a yi hakuri da juna a zauna tare jinin nan fa da muna zubarwa Allah yana gani yana fushi da mu duka kar mu yadda fushin Allah ya soko a kanmu a arewa da kuma duka Najeriya duka. Eh, zauna kar mu arewa ga kira zauna zama na lafiya. Haka ne, za mu kuma tuna baya da wata tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya taɓa yi da Sunana Halliru Abdullahi Maraya ni ne ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan ƙungiya ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya wato Global Peace Foundation a nan arewacin Najeriya. Sunana Reverend Joseph John Hayab ɗaya daga cikin shugabanai masu gudanarwa na wannan kungiya wato gidauniyar zaman lafiya ta duniya Global Peace Foundation ta bangaren arewacin Najeriya. sunana najib mustapha bawa tsafe kuma shugaban kungiyar majalisar nasiha a ta masu kiran waya da kenan jihar kaduna to kamar inda masu sauraro suka saba sani a wannan shiri yana da manufa ne ta kokarin ganin an nemo yadda za a toshe dukkan wata baraka da ke kawo tashe-tashen hankula da rashin fahimta tsakanin kabilu da addinai musamman ma dai a tsakanin al'umma da farko alga malam shek hallur maraya za mu so mu je eh, menene wannan kungiya ta ku take yi ne wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutanen da suke da mabambanta addinai da kabilu a irin haƙurin da kuke wato babban abin da wannan kungiya mu take yi a kan wannan harka ta zaman lafiya shi ne samun mutane a garuruwansu domin mu lura cewa a baya in tashin tashina ta faru to sai ka ga an kira mutane zuwa birane an tattauna da su akan harkar zaman lafiya sai zamana ainihin masu kawo rashin zaman lafiyan ma ba su san an yi taron ba ballantana ma a ce an gayyace su sannan kuma abu na biyu mun lura cewa ba a yin taron zaman lafiya din a bayan misali zaka ga cewa sai in rashin zaman lafiya ya faru to wannan karin shi yasa muka fara wani tsari na gwaji a nan jihar Kaduna a halin yanzu mun ziyarci al'ummomi da yawa sannan a kwanan nan shekaran jejiye kenan mun je masarautar Chawai to wannan idan muka je mukan sa a tara mana mata a tara mana matasa a tara mana shugabannin addinin krista shugabannin addinin musulunci sannan da kuma su iyayen ƙasa sannan da jami'an tsaro sai mu nuna musu cewa fa dukkanmu mu mutane Allah ne ya halice mu kuma ta iyaye guda ɗaya wato iyaye guda ɗaya abinda nake nufi mace da namiji Shi ne muna gaya musu cewa mu sowa juna abinda muke sowa kanmu sannan mu kiwa 'yan uwanmu abinda mu ma ba masu ya same mu to wannan ne gwargwadon abin da muka fara na ganin cewa mun farfado da ita wannan harka ta zaman lafiya kuma mun yi kan da karki akan cewa kar jama'a su rika kashe juna suna lalata dukiyoyin juna saboda wani sabani. Bari je wurin a rabaran Joseph Hayab don jin wata wani irin nisa kuka yi wajen saduwa da mutanen nan da shi sheke magana kamar yadda malam ya bayani da zan mun riga mun je wurare da yawa mun sadu da matasa mun sadu da fastoci da limamai mun sadu da iyayen kasa da kuma jama'a daban-daban mu shine mu ja hankulan jama'a su gane muhimmancin da ke akwai na yafewa juna muhimmancin da akwai na kyautata zamantakewar mu muhimmancin da akwai na kada mu yadda a yi amfani da sunan kabilan ko addinin mu a cuce wani domin idan mun taimaki kanmu to mu da kanmu za mu ji daɗi amma mun bari abubuwan nan suna faruwa za mu shiga cikin tsoro tsoro kuma zai hana mu yin ayyukanmu da ya kamata tsoro zai hana mu noma tsoro zai hana mu yin sana'a sai mu shiga talauci kuma in mutum fa ya shiga talauci ga yunwa to ka san da ce an koma wata bala'i kenan to duka waɗannan abubuwa su ne muke kokarin yi wajen wayar da kawunan jama'a to amma muna ci gaba da yi domin aiki ne da mu riga mun yi niyya za mu yi kokarin mu shine mu gani idan Allah zai taimake mu nan gaba a daina samun labari da ce an kashe wani nan gaba a daina samun labari an kone gidan wani nan gaba a daina samun labari an cuce wani nan gaba idan krista ya gan musulmi ya gan ya gan dan wanshi musulmi ya gan krista ya gan ya gan dan wanshi yan arewa sun gan yan kudu su ga sun gan yan wansu jama'a da dama su fara gan juna a matsayin yan uwan juna to wannan sai canza irin labarin da ake faɗi game da mu ya koma ta kyakkyawan labari Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku da bakin cikin juna allah ke magani